Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Raina Kama, wanda Bilkisu Ibrahim ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga tashar Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin, a ƙarƙashin jagorancin Aban Dausayi. A baya mun tsaya ne a inda kuma duk sanda hakan ta faru Muftahu kan yi wani murmushi mai tattare da ma'anoni masu yawa wanda har yanzu na kasa fassara su. Huci na fita daga bakina na koma inda na taso na kuma zama, shi ma sai ya tako zuwa inda nake. Ya durkusa a gabana tare da ɗora hannayensa bisa gwiwoyina. Idanuna na ɗago a hankali na saka su cikin nashi. Ƙoƙarin janyewa na fara yi saboda wasu abubuwa da nake hangowa cikin idanunsa. amma sai ya hana ni wannan damar. Ya yi wani sassanyen murmushi yana faɗin, kin shirya taimakon mijinki ne munaya? Asalin da ya yi maganar sai da tsigar jikina ta tashi. Ɗan limshe idanuna sannan na buɗe a kansa muryata na rawa na ce, ni ban san komai ba kuma ina ganin a wajen abi ya kamata ka ƙara samun haske ai, tunda yanzun yana magana. Murmushin takaici ya yi sannan ya kamo hannuna cikin nashi. Kin san me yasa na baki dukkan wannan labarin da ba kowa na mahaluki ya san su ba baki ɗaya ba? Kaina na girgiza masa a sanye. ya murmusa tare da ɗora hannunsa saman cikina, hannun nasa na kalla shi ma idonsa na a wajen ya ce, saboda ke ce wadda za ta zama uwar ɗana ko ‘yata, ina fatan ko da na bar duniya ban cimma burina ba, ki ba ma duk abin da kika haifa labarin nan domin ya ida cimma. Wannan wasiya ce ga abin da za ki haifa min. dan ina ji a jikina ko me za ki haifa min insha Allahu ba zai zama rago ba sannan kuma tabbas kin cancanta domin ke ce mutum ta farko da na taɓa yarda ba za ta ci amanata ba bayan mahaifiyata da kakannina da yayata da ƙannina daga ƙarshe ina roƙon girman Allah ki sanar min da abin da kika sani game da ni dan tabbas na san kin san wani abu Na sha auna fikirarki a ma'auni kuma ina samun ta dai. dan haka batun ɓoye min ma ki bar sa zuwa yanzu. Kin ga Abba jibi ne za su koma. To lallai rayukansu tana cikin haɗari kuma komai zai iya faruwa saboda a yanzu maƙiyansa sun yi shirin da ya fi na farko ma. A zatonsa ki ya sanar da ni komai ne, ni kuma ban taɓa wannan maganar da shi ba. Sannan Abi da kike magana likitoci sun yi gargaɗin kar a tuna masa da abin da ya wuce yanzu. saboda gudun dawo da hannun agogon baya. Kuma ko da ma na tambaye sa zai iya dakatar da ni ya ce ya yafe. Ni kuma na riga na taso da burin ɗaukar fansa a cikin zuciyata da ƙwanjina. Ni na san yaya na yi jiya na. Yau ɗin nan ma a wahala take kasantuwa. Na haka nake son gyara gobe na da goben ‘ya'yana da dukkan ahalina. Ina son sanin dalilinsu na mahaifina kan, in ba haka ba ba zan taɓa samun kwanciyar hankali. Na ɗan muskuta domin gyara zamana ina faɗin shi kenan amma ka bani lokaci please. Na baki, ya faɗa yana miƙewa tsaye. bisa kawai ne da kallo sai ya kuma bani tausayi. Duk da kasantuwarsa rayuwarsa cikin ya kan bai hana shi zama kamilin mutum mai tarin nutsuwa ba. Gashi da sauƙin kai, sai dai idan baka fahimce shi bane ba kamar yadda na kasa fahimtarsa a farko. Sai ka masa kallon mai girman kai. A gaba ɗaya yinin wannan ranar cikin nazarin maganganun Galadima na yi su. Tabbas abotar Alhaji Mamman Kafur da Sanata Halliru da Abba na abin dubawa ce. Na shiga tunanin wasu abubuwa da na yi ta karo da su a ɗakin Abba na ni da Munubiya a wani time ɗin da mu ta saka mu masa wani gyaran ɗaki wanda shi ne sanadin mu wannan cakwakiyar kuma. Na dafe kaina saboda sara min ɗin da yake yi. Motsin da ɗan ciki na yi ne ya saka ni dafe cikin ina limshe idanu. Gaba ɗaya kaina yana neman ƙullewa. Har awa shegarin rana haka na ta fama da tunani don ma yana hana ni. Amma da na gaya ya matsa zan ɗora daga intanet na tsaya. Yanzu ma da zai fita aiki sai da ya min gargaɗi. Ya ce na sauka ƙasa wajen su mu na yi hira. To kawai na ce masa amma yana fita ban fasa ba. Ganin lokaci na ƙara ƙurewa sai na ɗauki waya na shiga rubuta message mai tsawo da zan tura ma manubiya Duk abin da take yi a idon Galadima ne, tun ɗazun yana lura da dukkan motsinta ta kyamara ɗin da ya ajiye a ɗakin, wadda ko da wasa na ba ta san da zamanta ba. Ya murmusa tare da gode ma Allah don ya samu damar kama ta a hannu. Ta wannan hanya ce kawai zai yi amfani da ita wajen samun abin da yake bukata ga abbanta, don Abba ya ƙi ba shi kowace ƙofa da zai san wani abin da ya saka shi shiga wannan halin. Alhalin ya ga tarin damuwoyi a idanunsa. masu kuma matuƙar mahimmanci a aikinsa. Wayarsa ta yi ƙara alamar Munaya na sarrafa wayarta. Saurin saita abin da ya saka mata a wayarta bata sani ba yi. Har ta gama taifin ta tura saƙon kan idansa. Shiga ya yi duba sai ya ga Munubiya ta tura ma saƙon. Ya yi hanzarin buɗewa. Galadima ya haɗa wani tarko a wayar Munaya ba tare da ta sani ba. Dukkan wani abu da zai shiga wayarta ko ya fita sai ya gansa a wayarsa. ta wannan hanyar ne ya ga na yanzu sai mu bi shi mu ga abin da munayar ta rubuta uwata tabbas allura fa na shirin tono galma an zo gaɓar da lallai ya kamata mu sanar ma galadima komai akan abin da muka sani da na fahimci lallai zaton mu ya zama gaskiya wannan su ne dai ahalin nan da muka ga bayanai a kansu duk da na kula abbanmu na son basarwa sai dai ban san manufarsa ta yin hakan ba Bayan wannan ita ce damarsa ta ƙarshe da zai yarda ƙwallon mangwaro ya huta da ƙuda. Sweetheart menene shawararki? Don burina da na haifa cikin nan auren contract ya ƙare a tsakaninmu, domin babu alaƙa kuma kenan. Kin gani ma ana sami ‘yancin kaina na yi auren dindindin kamar kowace mace. Babu shiri ga Ladima ya miƙe tsaye jikinsa har wani tsuma yake yi. Lallai an zo gaɓar ashe. Hasashensa ya zama gaskiya kenan. ko kuma zai zama to me waɗannan yaran suka sani kenan Munaya na da dalilin ta na yarda da aurensu na contract me Muftahu ya sani game da Munaya da har ya ɗana ta a gare shi a matsayin tarko bayan shi yana nan yana ikirarin yi ma Muftahu tarko da auren munayar, lallai kam ya kula ita ma Munaya da 'yar uwata da Mabtahu suna neman zame masa raina kama bai fi mintuna sha biyar ba da tura saƙon da Munaya ta yi sai ga Munubiya ta kira ta Duk Ladima yana kallo daga kyamarar ɗinsa da kuma saitin wayarsa, duk da kuwa yana ofis ne. Munaya bata ɗaga kiran ba sai da ya katse sannan ita ta kira ta. Wanobi yana ɗagawa Munaya ta ce, "Sweetheart, kin ga saƙona kuwa?" "Na gansa sweetheart, amma fa ni duk kin rikita ne. Kin ga wata alama ce da ta tabbatar miki ahalin Galadima ne?" Munu, tabbas alamomi da yawa sun nuna min haka. Sannan fa shi ma ya san Alhaji Mamman Kaffur fa, kuma kin ga ai takardar Kuma kin ga ai takardar nan mun ga sunan Alhaji Mamman Kafur ɗin. Gashi abokin gashi abokin mu ne sosai. Ni fa yau wallahi abubuwa masu yawa ya faɗa min game da sirrinsa. Duk da kasancewarsa mutum mara yarda, duk da dai da ina ji a raina kamar ya faɗa min wani yankin sirrinsa ne don ya bugi cikina. Amma ni wallahi tausayi ga ɗinnan nan yake bani da gaske. Manubiya ta yi murmushi daga can cikin tsokana ta ce, To Allah ya bar ƙauna dai, sweetheart. Ban gane ba ƙaunar me zai bari, ke da Galadima mana, ai soyayya kan fara da tausayi ne. Tsaki ta ja, don Allah mu yi magana mai amfani mono, yanzu ya kika gani, don ya roƙe ni Allah akan na faɗa masa mi na sani. Ni kuma ina tsoron ko ba a kansa ɗin ba ne ba abban mu yake cikin damuwar, kar mu zo kuma mu yi aikin baban giwa. Ajiyar zuciya Munubiya ta sauke ta gyara kwanciyarta tana faɗin munaya, ko dai mu sanar da innarmu ne ko za ta ba mu shawara. Kai amma ba ki da hankali Yasin, so kike innarmu ta ci ƙaniyarmu ashe? Za ta ce me yasa tun a farkon lamarin ba mu sanar mata ba. Kila ma ta yi fushi don ni ma wallahi a yanzu ina ganin mun yi wauta fa. To ko ma dai meye mun riga mun aikata. Yanzu mafita za mu nema, me zai hana ki roƙe shi in har ba shi ba ne ko kin faɗa don girman Allah kar ya tada zancen kawai ya kuma rike mana sirrinmu idan kuma zai taimake mu ne akan wanda ke mu barazana da mutuwa ai kin gani mun samu madafa mu ma kin ga dai yadda suka so cin galaba wajen kashe sa wallahi na ji nake kamar kar mu su dawo ƙasar nan ni kai na tsoron dawowar tasa nake ji musamman da jiya ya kuma maimaita min shi yasa kawai na yanke shawarar mu faɗa masa Idan ma ba shi bane sai ya taimake mu wajen gano wane ne. To shi kenan sai na ji yadda kuka yi kenan yaya unborn ɗinmu. Ga shi nan ya ishe ni da motsa-motsa wallahi. Na ƙagara ma ya fito na wuta. Ke ma yaya namu da lafiyar ki? Cikin tsokana Munubiyar ta yi dariya. Ai ko ya fito nan da wata shekarar manufa ta wani ya shiga sweetheart. Wallahi na kula baki da man kai Munubiya. Sai anjima. jima. Munaya ta faɗa tana yanke Galadima daga can ya yi wani ƙasaitaccen murmushi yana shafa kansa da cije lips. Ya koma jikin kujera ya lafiya yana mai numshe idanu. To, Galadima ko dai ko dai. Muna gama waya da munubiya na sakko ƙasa babu kowa gidan da gari sai su inna mu sai jakadiya. A falon ƙasa na iske su suna hira jakadiya ta ce ranki ya daɗe kin fito. Murmushi na mata ina faɗin na fito jakadiya ya ƙoƙari. Ta yi ‘yar dariya tana cewa Kuke fama da ƙoƙari ai, Allah dai ya raba lafiya. Ban ce komai ba na zauna ina gaida innarmu mata amsa tana tambaya ta ya jikin. Da sauƙi na faɗa kaina a ƙasa na ce Inna mu ko barci yake yi. A'a sun fita aishi da sauban tun da safe. Za su ga likitansa daga nan su ɗan zaka gari. Oh Allah ya dawo da su lafiya to. Zai sha yawo kam in dai fita yi da sauban ne. Dariya jakadiya ta ta ce ai mai sunan manya sai a hankali shi fama ya gajiya. Inna ta ce, ai baya gajiya kam ni ai birgen yake babu ruwansa sai tsokana da barkwanci. Ai tamkar gado ne abin nasu, don mai martaba lokacin yana da lafiya, duk da kasancewarsa shugaba kan baya hana shi barkwanci da mutane lokaci-lokaci, to haka ma magajin gari yake. Daga baya ne sai nasa halayyar suka canza ya zama shiru-shiru, amma shi mai sunan manya sai bai canza ba kuma. Ina jin su ni dai ban ce komai ba sai murmushi da nake taya su da shi kawai. Mun dade a falo har sa Abba suka dawo masaukinsu ya wuce. Sauban kuma ya zauna muka ci gaba da hira. Tashi innar mu ta tafi bayan Abba Sauban ne, miƙe yana cewa zai je ya watsa ruwa. Ita ma sai jakadiya ta shiga domin nuna wa kuku abin da zai tab. Ganin haka na tashi na nufi masaukin su innar mu. Na kama handil ɗin ƙofar zan murɗa tare da yunƙurin sallama sai na ji murya inna mu kamar tana kuka. haba abbansu dan Allah ka sanar min damuwarka yaya kana cikin matsala amma ka rasa faɗa ma kowa tunda tafiyar nan ta tamu ta gabato ina lura da kai baka ko barcin kirki sannan ina jin ka kana sambatu cikin mafarki jiya da asuba akan ko za su kashe ka ba za ka bayar ba shin wai menene kuma su waye ni dai tun bayan haihuwar su Munubiya na fuskanci kana cikin wata damuwa amma kullum cikin ƙoƙarin ɓoyewa kake Ban san menene kake ɓoyewar ba haba Auwal. A tunani na yanzu mun zama iri ɗayan da ba za ka ɓoye min matsala ba kowace iri ce. A nawa tunanin mun kai bigiyar raba farin ciki ko saɓanin sa Ko ka san ranar da muka fita da su Samha, na ga lokacin da wani baƙin mutum ya zo kuka keɓe gefe, kana kuma magana tsakanin ka da shi cikin fushi. A rikice na tafa ya katse ta da faɗin, Aisha, kenan ido kike saka min ban sani ba, dan kawai kin gani da mutum sai ki fassara da wani abu. to ni ban ma san shi ba dan kawai ya ganni bakin fata ne shine yake tambaya ta amma daga hakan babu komai tun ba yanzu ba kike min tambayar me ke faruwa ina baki amsa babu komai me yasa ba za ki yarda babu komai din ba ni na ma matso da tafiyar ta mun baya dan doctor ya kuma tabbatar min da babu wata sauran matsala ki sanar ma Munaya da sanar da mijinta gobe za mu koma kawai gobe kuma abban su a fusace ya ce i eh, Ni kaina sai da na razana da tsawarsa na ja baya daga cikin ƙofar. Da sauri na bar wajen jin alamun za a buɗe ƙofar. Tabbas akwai abin da mu ke ɓoyewa da gaske. To wane ne baƙin fatar da mu ta gani tare da abba ranar? A ranar tare da su muka fita sai dai sun riga mu tafiya saboda ni da ma min biya asibiti wajen awo. Sai da aka gama mun sannan muka bi bayan su. Kenan kafin mu je abin ya faru don tabbas na tarar da Abba baya cikin walwalarsa. har na tambaye sa ko jikinsa ne amma ya ce min a'a kansa ne kawai ke ɗan ciwo ban san na iso bedroom mu ba saboda zurfi da nayi a tunani ko hawa benen ma ban san nayi ba juyawa ne da sauri saboda jin an kama hannuna ganin galadima sai na ja baya zan yi baya da sauri ya riko ni da kyau yana faɗin na tsumana da ƙyar na tattauna tsuwa ta shi kuma ya zaunar da ni gefensa hawaye ne suka shiga siraro min a kumatu Abba na yana cikin matsala amma wani dalili ya hana shi faɗa. Ta kai har inda yake jiya ana bibiyar rayuwarsa kenan. Ido Galadima shi dai ya zuba min bai hana ni kukan ba bai kuma tambaye ni dalilin yinsa ba. Kusan 5 minutes sannan ya kwanto da kaina jikinsa. Jina ya kirjinsa sai na fashe da sabon kuka. Nan ma ƙala bai ce min ba. Ya dai ci gaba da bubbuga bayan na alamar lallashi. Sai da na yi mai isa ta na shiru sannan ya ɗago min kaina. Dukkan kumatuna ya rike cikin tafin hannunsa kafin ya kokarin saka idanunsa cikin nawa. Cikin kasaitaccen muryar nan tasa mai kamata an masa dole ya ce, Haba laɓiya, so kike ki haifa min abin cikin ƙwan mai saurin kuka irin ki ne wai shin? Ban san da murmushi ya ce min fuskata ba na limshe idanuna saboda ba ni da jimrin jure kallon da yake min. Shi ma murmusawa ya yi sannan ya kai fuskarsa dab da tawa yana hura min iskar bakinsa a saman ido. Ban iya hana shi ba kusan mintuna biyu sannan ya daina. Buɗe na ne na ɗan kalle sa ya ɗaga min gira yana faɗin, ya dai? Cikin zumburo baki na ce babu komai, to me abincin haushin daga tambaya? Ya yi maganar yana sakin kumatuna. Binsa na yi da kallo, ganin zai fara ƙoƙarin cire kaya na miƙe zan fice, don yanzu na lura lamarinsa kullum ƙara girmama yake yi. Baya shakkar cire kaya a gabana ko sakawa, sai dai ni na fita na bashi waje. Hannuna ya riko na waro ido waje cikin mamaki. Ina za Ya faɗa cikin tsare gida. Ba wanka za ka yi ba idan ka gama zan dawo ai. To ni dodo ne? A'a na faɗa ina taɓe baki. To koma ki zauna ki kalli sadakinki. Idanu na waro masa waje da hangame baki. Iya kamar bai ganni ba ya basar. Bai sake ni ba ya kuma ci gaba da cire kayansa da hannu ɗaya. Ni dai fakin kallonsa na yi don wallahi kunya nake ji sosai. Duk da ‘yar shaƙuwar da ta shiga tsakanin ma bai sa mun saki jiki da juna ba. Gara ma shi idan rashin kunyarsa ta motsa, yakan yi abin da ya ga dama yana basarwa a dole kar a kawo masa raini. Yakan ba dariya sometimes, amma ni ma sai na basa saboda jan aji. Iska kawai na ji a cikin kunne na da sauri na waigo shi. Ganin su daga shi sai boza sai na juya fuskata. Bayana ya koma ya zagayar da hannayensa duka akan cikina yayin da kansa ke a kafaɗata. Muryarsa can ƙasan makoshi ya ce, Me ya saka ki kuka? Salon da ya yi maganar ya saka ni limshe idanu saboda tsikar jikina da ta tashi. Na ce, Ka bari ka gama zan faɗa maka. Me ya sa ba yanzu ba? A sakari, murmushi yana shafa cikina my friend sarkin tsiwa sarkin kuma kunya. Akwai ki da abubuwan bi. Sai kuma ya yi shiru ya ƙi ƙarasawa. Hannuna na saka na riƙe hannunsa da ke yawo saman cikina na ce, Ka ƙarasa mana akwai ni da me? Hmm. kawai ya faɗa yana saki na. Ya ji Abbas zuwa ɗinsa da ke jikin hanga ya sanya sai da na ga ya fara ƙoƙarin ɗaure igiyar sannan na ɗago na kalle sa. To me kuma kike kallo? Ya faɗa cikin tsare gida. Baki na tabe ina faɗi me abin kallon to? Ya ɗan fito ido sannan ya matso ni zo na nuna miki. Na san ko guduwa na yi sai ya kamo ni don haka na duke ina faɗin wash Allah ciki na Tsayawa ya cak sai kuma ya tako da hanzari yana tambayar lafiya. Cikin marairaice fes na ce motsi yake yi Allah. Rankwashi na yi a na cewa ke nan ko? Dafe wajen na yi bai kula ni bai shige ba zum. Na harari bayansa ina masa gwalo. Na san inda ban ya ka ba baki na ne zai sha wahala. Ina zaune ya fito na ɗauke kaina tamkar ban gan shi ba. Shi ma hakan yayi Ya wuce wajen firij ya ɗauko ruwa da kofi. Kujerar da ke wajen karatunsa ya jawo ya zauna yana fuskantar ta. ba tare da ya yi yunƙurin cire bazuwar ɗin jikinsa ba. Yanzu kan babu wasa a fuskar ban damu ba don na san halin kayana yanzu. Yanzu za ki ga ya saki jiki yana magana kamar ba shi ba. An jima kaɗan sai ya koma asalin galadimansa da na fara gani a hospital mara dariya mara leta R. Ƙafarsa ya ɗaura kan ɗaya yana shan ruwa. Ya sha kusan rabi sannan ya cire ba tare da ya ajiye kofin ba ya maido dukkan hankalinsa kaina. A kwana biyun nan ko kin lura Abba yana cikin damuwa? Ɗago idanuna ne na kalle sa a sanye na ce, abinda na ji inda na masa complain kenan yanzu, amma sai ya nuna fusata. Shi ne kika shigo kina kuka? Na jinjina masa kai ba tare da na ce komai ba. Shi ma bai sake cewa koman ba ya kawar da idonsa daga kaina yana kurɓar ruwansa. Kusan 2 minutes sannan ya kuma kallo na. Munaya, mu kawo ƙarshen ɓoye-ɓoye mana. Kalan ni ma dai na ce kamar ya. Hmm, ya faɗa yana cije lips. Miƙewa ya waye tsaye ya ajiye kwaf ɗin hannunsa a gabana sannan shiga zagaye ɗakin hannunsa goye a baya. Ni kam dai bin sa kawai nake yi da kallo kamar na samu talabijin. Maganarsa ta katse min tunani. Munaya, me kuka taɓa gani a ɗakin Abba da 'yar uwarki? Zumbar na mike don mamaki. Yallaɓai, a ina ka san wannan? Ba tare da ya kalle ni ba ya ce munaya, Samir ya wuce dukkan tunaninki. Don haka, zuciya na saukewar da ta tilasta masa juyewa ya kalle ni. Na ce yallaɓai, ba faɗa maka ba ne matsalar. Kuskuren muhallin faɗar ne da kuma makomata. Ba ki da dukkan matsala da waɗannan idan bai dangance ni ba, zan ɗauki matakin taimakon sirikina. Makoma kuwa ina da yaƙinin kare martabar matata uwar ɗana ta kowane hali. Furicinsa ya ban mamaki don haka na ce matar contract ko? Well, duk yadda kika fassara daidai ne. Abin da na sani kawai wannan maganar ba ta da nasaba da waccan, don haka ki bar kowanne a mahallinsa sai lokacin yinsa ya yi. Hmm, kawai na faɗa na koma na zauna inda na tashi. Idonsa a kaina ko kyaftawa baya yi, na nisa sannan na fara faɗin. Na tabbata tun kan ku ƙulla alaƙa da ni sai da kasan, ko ni wace ce. Dan babban mutum irin ka ba zai yi abu babu wani tanadi ba. Bani da matsala wajen maimaita maka sunana ko tarihin ahalin da na fito. Kamar yadda ka sani mu 'yan biyu ne. Hakan ya saka ba a bambance mu ni da 'yar uwata, sai dai halayya takan bambanta mu ga wanda ya san mu. Munubiya mutum ce mai haƙuri da yawan kawaici. A wajen gadon hali tabbas ta biyo mahaifiyarmu ne, saɓanin ni munaya mai zafi da yawan tsokana. A na babu ragi ko ɗaga ƙafa. in har ka ga nayi dogon zama da mutum babu saɓani to ka tabbata ya tanaji matakan iya zama da ni ne ba sai an faɗa ba ni ma kaina na san halaye na na kamanceceniya da na mahaifina da kuma kakata ro. a wata litinin inda ba zan taɓa mantawa ba sai mahaifinmu ya yi wani baƙo matsalar da aka samu shine ya zo bai iske a a gida ba a wannan ranar inna mu ce da aiki don haka haƙƙin tarbar wannan baƙo sai ya rataya a wuyanta Maimakon ta yi da kanta sai ta saka cikin mu ni da Munubiya. Wani ya yi. Da haushi na ɗauki ruwan da inna mu ta bani na fita, saboda muna tsaka da kallon wani fim da nake masifar so ne. Munubiya don kar ta je kawai sai ta hau barcin ƙarya. Tunda na shigo shagen mutumin nan ya tsira min idanu yana lasar baki. Kai ka ce tsohon maye ne ya ga nama. A zafafa na dire a gabansa ko ƙararsa za ta sa ya dawo hayyacinsa. Amma wannan wawan ya yi nisa. Na buga tsaki a zuciyata zan fice. Tarab ya kamo hannuna. Ban dubi girmansa ba na dage na watsa masa mari. Hakan kuma ya yi daidai da shigowar mu falon. Amma ɗan iskan ganin mu da marin da na yi masa bai sa shi sakin hannuna ba. Sai da abba ya daka masa tsawa da faɗin SD. Wane irin iskanci ne wannan? A cikin gidana ka kama hannun 'yata? Abba na rufe baki ina kuma ba shi mari na biyu. da na ga alamar shi faran ya saki hannun nawa saboda janye ni da Abba ya zo yi. Abba ya nuna min kofar fita ko da na fita sai na laɓe a koridor ɗin shiga falon bakin. A zafafa Abba mu na je yana faɗin SD uban waye baka damar shigo min gida ne. Sautin tafin bakon na jiyo don haka na yi sauran lekawa ta kafar labule. Gani na yana zagaye Abba yana dariya da tafi. Cikin shakiyanci yake cewa Alhaji Auwal Alhaji Auwal dama kana da kyawawan 'yan mata haka? Wow, nice baby. Idan na samu wannan aiko rana ba za ta sake gani na ba. Wallahi na san zan kwashe ro. Mari Abba ya zuba masa a kumatu, yana nuna shi da yatsa. A matuƙar fusace ya ce wallahi idan ka kuma furtawa sai na dasa ƙazamin harshenka a falon nan. Wawa kawai. SD ya shafa kumatinsa sannan ya sumbaci ni yana hura ma Abba. Ka fa burge ni Alhaji Awwal, kai jarumi 'yarka ma jaruma. Kai ina son irin haka mutumina. Hmm, Ya ƙare maganar da kuma kisin hannunsa. Banza abe masa ya ɗauke kai daga kallon kallonsa yana faɗin, me ya kawo ka gidana? Alhaji Auwal kenan, kai ma ka san da kaga SD ka san zancen. A wannan karan da albishi ɗin ƙarin farashi akan tayin baya na zo maka, sannan kuma dama ce a gare ka ta ƙarshe hakan. Mun yanke shawarar baka naira miliyan ɗari biyar. Abbe ya ja tsaki yana sa, ka koma ka sanar ma iyayen gidan naka ina kan bakana. sannan ku farka daga barcin da kuke yi don ba zan taɓa badawa ba kamar yadda ban bada jiya ba ba zan bayar yau ba sannan gobe ma ba za ku samu ba wannan kuma ya zama first and last da za ka shigo min gida in ba haka ba ina mai tabbatar maka za ka aikata kuskuren da bayan bayan ka ma sai sun yi takaicin jin yadda za ka ƙare kwantar da hankalinka sarkin jarumai tabbas zan tafi ba kuma zan sake dawowa ba balle na yi nadama oga amma fa ba zan ɓoye maka ba kana bani mamaki ka ki bamu wanda aka ce ka bama sannan ka ki da mana mu masu bukata. shi kuma wannan abu fa ba tuwo bane balle mu yi tunanin zaka ci ne wai kai me ke damun kanka ne haka ka zauna kana ta riƙe ma wanda ya riga da ya mutu amana shi kuma wanda kake ma tanadin ba shi da maraba da gawa ko da yake ashe fa ga galadiman ku ko shi kake ma tanadi wannan ba matsalar ka bace Abba ya faɗa cikin karsashi, kuma fa gaskiyarka wannan ba matsala ta bace ba, amma tabbas ina da yaƙinin kai za ta zama taka matsala. Me bi ma har da santaleliyar budurwar 'yarka. Lallai labarin kyakkyawa da ahalinta zai shiga duniya kwanan nan, na bar ka lafiya ka huta. Da sauri na bar wajen gudun kar ya fito ya gani Na koma cikin gida ina juya waɗannan zantuka na abbanmu da baƙonsa masu tsananin wahalar fasara. Me baƙon yake nema a wajen Abba da har yake iƙirarin sun ba sa zunzurutun kuɗi naira na gugar naira ɗai-ɗai-ɗai har miliyan ɗari biyar. Amma duk da yawansu Abba bai firgita ba balle miƙa wuya. Sannan wane ne Galadima kuma? Me yake nufi da labari na zai shiga duniya? Na shiga uku Allah kar ka ba mu wannan damar cutar da rayuwata ko ahalina gaba ɗaya. Manubiya da na lura da halin da nake ciki ta saka ni gaba da tambayar Tun ina ƙoƙarin ɓoye mata don kar hankalinta ita ma ya tashi, har na fito fili na sanar da ita gaskiyar abin da na ji da kuma gani, har ma wanda na aikata. Hankalin Nubia ya tashi sosai ita ma, na fa muka shiga ƙullawa da kwancewa muna son ganin gaskiyar lamarin, amma mun kasa kama bakin zaren. Fita kuwa mun koma yin ta ne a ɗarare saboda tsoron furucin mutumin nan. A wata ranar Talata da Abba zai dawo daga tafiya sai inna mu ta saka mu gyaran ɗakinsa saboda kanta na mata ciwo. Muna tsaka da aiki sai muka tsanci wani fayil da ya sha kyakkyawar adana a wani akwati da ke cikin wardrobe ɗin Abba. To da ma da bi muke aikin har da bincike akan neman hasken maganganun da muka ji ranar. jikin mu har rawa yake muka buɗe wannan fayil. A shafin farko muka ci karo da wani abin da ya kuma rikita tunaninmu, tabbatacciyar wasiya ga ahalina. Ko da a ce na kwanta dama kafin cimma burina ko miƙa wannan saƙon amana ga wanda ya cancanta, to na shaida muku da cika umarnina na ida nufina a gare su, ‘ya'yana ko ‘yan uwana, ina son ku isar da wannan amana da aka bani ga ahalin wannan masarauta. Iya rubutun ya tsaya, muka buɗe shafi na biyu. ko za mu ga sunan masarautar da Abba ke magana da ƙarshen zancensa. Amma sai sunayen mutane muka gani aƙalla sun kai goma. Wucewa muka yi shafi na uku a daidai wannan lokacin Abba mu ya shigo ɗakin ba tare da mun ankara ba. Wata hargitsatsiyar tsawa mai tsinka hanjin ciki da ta ya daka mana yana faɗin. Ku har kun kai girman da za ku yi bincike a ɗaki a matsayina na mahaifinku? Me kuka sani akan wannan takardar da har kuke bincike abinda ke cikinta? yaushe kuka koma laɓe haka abba ya rikice gaba ɗaya mu ma ya rikita mu ya dinga zabga masifar da har ta jawo hankalin jama'ar gidanmu in dai takaice maka bayani har innar mu sai da fushin ya shafa ranar to masu sauraro a nan za mu dakata mun gode da kallon tashar Dausayi TV channel